yabna binti rasulillah ya kai dan diyar manzon Allah alaihi salatu wassalam lallai ga abin da aka turo ni amma ni ina jin tsoron kada Allah ya yi mani jarrabawa da kai yanzu abin da nake so mu yi da kai nu'akisu tariq wato mu saɓa hanya ni zan yi dama kai kai hagu a don haka sai in koma wurin ubaidullah in je in gaya masa cewa ai mun saba ya zama na kai idan ka bar nan sai ka kama gabanka saboda ni wallahi ina tsoron in taba ka kada Allah ya mani jarabawa da kai aka rabu akan haka Hussein ya kama hanya radiyallahu an ya dauki hanya yana da nufin ya koma sai wasu daga cikin ƴaƴayen muslim suka ce la wallahi sai mun je garin kufa la narda hatta na'khudha bi sa'ri abina ba za mu yadda ba a kashe babanmu gaba ga jinin shi tafi ga maho sannan mu koma ba mu cika mu ba ya kai yabna binti rasulillah wannan abu ba zai yi ba dole mu isa kufa mu je mu dauki fansa don haka sai suka tsara mishi karsashi da zimma da tsayuwa ana cikin wannan wani daga cikin mutanen Urub ne zai sai ya je ya gaya ma Ubaidullahi cewa ai ga Husaini Urru ya gansa amma ga yadda suka yi ga yadda suka yi Ubaidullah sai ya sake turo wasu mutane da jagorancin shama Bun Zuljaushan da kuma Sinan Bun Malik suka zo wannan wuri suka yi wa Husaini kawanya radiyallahu anhu labari sai shi ubaidullah ya gaya ma yazi. sai yazid ya ce ɗayan abu biyu ne ya sauka ya yi mubaya idan zai yi mubaya a Kubarsa, idan ba zai yi a ba to ku mai da shi kar ku bari ya shiga ƙasan iraq muna fahimta wannan magana da shi yazid ya faɗa kenan radiyallahu an amma wani baiti da ake jinginawa masa wai da ubaidullah ya aika masa ya ce to ga Husaini yanzu min masa kawanya wai zai ke cewa al'ana iz alqad makhalibuna bihi yarju an-najata wa la tahina manaf wai aka ce ya yanzu ne bayan ya shigo hannu yake nema ya kubuta to ai ba shi da wani makubuta wannan baitin bai inganta cewa yazid bane fara inna ma maganganu ne irin na mutanen Iran suka shishirya suka saka cikin tarihi ina fata muna fahimta suka zo suka yi wa Husaini kawanya radiyallahu an lokacin da suka zo a wani wuri da ake ce da shi Saf dabda Karbala ko kuma mu ce a cikin Karbala Hussaini da ya ji abin ya dame kwata-kwata sai ya to ayyuhan nas ya ku taron mutane duk mutumin da yake da wurin tafiya ko kuma uzuri ku sabila ya dauki hanyarsa domin wannan al'amari da nake ganin sa ba iyakarsa kenan ba duk wanda yake da uzuri ya kama hanyar shi yayi tafiyarsa wala lauma alai babu sauran zargi a kansa mutane gaba ɗaya suka dinga fashewa suna ta fashewa aka fashe gaba ɗaya lam yabqa ma al-husayn radiyallahu anhu babu wanda ya rage tare da Hussein sai mutum saba'in da biyu a wani ƙaunin. a wani ƙaunin sai mutum tamanin da biyu su kuma waɗanda dama tun daga garin makka tun daga ran tarwiya da ya fito tare da waɗannan mutane yake amma kowa sai ya fashe ya basa ana kallon kallo sai lokacin sallah yayi sai suka kusanto suka ce to fikum imamun wa fina imam ku ba kuna da limami mu ma muna da namu yaya kuke ga za a yi suka ce la bal salli khalfa za mu yi sallah bayan ka Hussein Allah an ya sallata da su bayan an gama sallaci azhar ya sallaci la'asar maghriba isha dare ya raba daren juma'a kamar irin na yau din nan sai ya ji hargagi menene ke faruwa ai mutanen nan shama yana ta ihubun ziljaushan yana ta ihu yana cewa me yasa za ku bar shi tukunna me kuke jira da shi don me za ku bar shi yana ainihin runduna kawa to sai yanzu waɗanda